ko in ba ce ba ya rasa wani mutum ga sallah asuba bai gane ba masallaci Faƙar da umaru radiyallahu anhu rajulan fi salati subai umar ya rasa wani mutum ga sallah asuba bai gane ba fara tala ilaihi sai ya aika mai dan saƙo ya ce a haɗa mai yana kira ne ya taho faja ga ɗan mutumin na ya taho faƙala ina kunta umar ya ce ina ka kasance baka to sallah masallaci ba wani wuri ka te baka to sallah masallaci ba faƙala kuntu maridar ya ce ban da lahiya Ba ka da lahiya Allah ya kire ka baka taho ba ni na aika ma ne kire ka ka taho walaula na rasulaka ya ce ma umar ba don da manzonka ya zo ya ce kai ka bidata ba lama kharaju da ku hitowa ba amma saboda manzonka kana da girma wuri na shi yasa da ka aika kana bidata ne hito wa umar sai umar ya ce fa in kunta kharijan ila ahdi in ka kasance kana eh hitowa ka tawo wajen wani mutum to fa kharaju lis salati to kai to wurin sallah duk wanda aka sallama ma bai da lahiya a tawo gani ne ya hito ba doke mai sallah masallaci ba kowane na ba a yadda mai shi sallah garka ta ko bakin shago ne ba ko gida ne ba inda ana iya aika mai ya hito yana iya hitowa to ya taimaka masallaci Yan kobete ba ya yi laifi wanzur ila oluwa himmatu faruk idi ba ka gani ya kai mai karatu zuwa ga ɗaukaka himma umar faruk wa i'anatihi annasa bi ka ga yadda ka taimaka mutane ala salatul jama'a ga sallar jami'i sallar jami'in gada ba ku dauke ta komi ba sallar jami'i masallaci ku ba ku dauke ta komi ba kuna ganin wasu kuna ganin da sallah bakin shagon su da sallah wurin hirar su duk gudana da masallaci ba su san mai sallah bakin shago ne dan wutana ba ba san mai sallah bakin eh, hilin hira ta dan wutana ba Allah ya kare mu wa gade rawa ibn sa'ad ibn sa'ad ya ruwaito an abdurrahman ibn al-miswar ibn makarama daga abdurrahman ibn miswar ibn makarama kala ja umaru radiyallahu anhu yace umar ya zo radiyallahu anhu ila sa'id ibn yarbo zuwa wajen sa'idu ibn yarbo ila manzilihi umar ya zo gidan sa'id bin yarbo fa'azahu bi zahabi basari shi sa'id bin yarbo ya yi rashin lahiya ido ne sun kama kauce bai gani yanzu sai aka faɗa ma umar da ya ga bai gane ba sai ya tambaya an ka ce ai rashin lahiya ya samu bai gani yanzu bai iya zuwa masallaci sai umar ya ce a kai shi gida ne ya taho an ka gwada mai gida ne abin na hu ya yi mai ta'aziyya bi zahabi basari saboda gushewa ido ne saboda makaucewa ido ne ya yi mai ta'aziyya sannan ce to ina maka nasiha kuma wa qala da tada'il juma'ata wala salata fi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakka yarda ka ba zuwa sallar juma'a kakka yarda ka ba zuwa sallar juma'a wala salata fi masjid rasulullah kakka yarda ka bar zuwa sallah masallacin manzo Allah inda kakka sallar nan kakka yarda ka ba zuwa masallaci kala sai ya ce laisa li ka'idun ban da dan jagora wanda zai kai ni kala fa na hannu na ba su ilaika bi ka'idin umar ya ce mu za mu aiko maka da dan jagora amma dai kakka yadda ka ba zuwa masallaci ni zan baka dan jagora ko ba su ilaihi bi gulamin min sabi akwai wasu bayi da an ka kamo daga wajen jihadi sai ya aiko mai yaro guda ya ce wannan ya rika kai ka masallaci makaho umar bai yi masa rangwame ba kamar wadda annabi bai wa ibn umar makatum rangwame ga zuwa masallaci ba umar bai yi ma makaho rangwame zuwa ga masallaci ba to kai lahiya laukaki yaro matashi amma baka san wahalin ka ba baka san ta ba sai rada ta gushe ka dora dan dore in yi kaza kuma gushewa za ta yi wanda ka ga kurciyar mahaihinka ta gushe ko ta ka gushewa za ta yi mai littafi ya ce wanzur ila wa hammata aliyin kaji ɗaukaka himma umar kenan to dibi ɗaukaka himma aliyu ibn abi ɗalibin radiyallahu anhu shi ma game da sallah kaji ɗaukaka himma umar ko to kai ma ka ɗaukaka himma kamana muna karanta muku wannan tarihin domin ku gawa da magabata sun ka tsare sallah kuma ku tsare ta ko allah na tsare mu da tsare su annahu kana yamurru ala ɗariƙi manadiyar in ya hito shi abin na amirul mu'minin na alibin abi talib zai na masallaci zai biyo yana yana cewa asala-asala. yi sala yuqizan nas li salati da sallah asuba in ya hito zai na masallaci don shi shi ka kira sallah in ya hito kamin ya kai masallaci yana asala-asala. sannan ya isa masallaci wa kana radiyallahu anhu ya fa'alu zalika kulle yawmin radiyallahu anhu kullum haka yake yi kullum haka yake yi wa qadirawa ibnu sa'adin ibnu sa'ad ya rawaito fi tabaqati cikin abin nan tabaqa tashi na asiyar an al-hasani radiyallahu anhu yuhaddisu an khuruj aliyin al-yawm alladhi da'ina fihi min baytihi wato yana ba mu labari ne game da hitowa aliyu radiyallahu anhu daren da makiyan Allah ya kashe shi cikin masallaci to naran nan da ya hito min baiti daga gida ne haifu ya lokacin da yake cewa walan ma kharaja mina babi nada lokacin da ya hito daga kofa gida ne sai ya tsora kira yana sanawa ayyuhan nas as sala ya ku mutane as-salata sala ku lizumci sallah ku lizumci sallah kazalika kana yaf'alu fi kulli yawm haka yake aikatawa kowane yini wa ma'ahu dirratan tare da shi akwai wata bulala katanya yuki zannasa yana tara mutane in ya biyo kamar haka inda mutane ka yin kwance bisa hanya gehen hanya suna suna kwana ba su tashi ba ya ce asala asala ba su tashi sai shi yanka mutum bulala da bulala ta yi kasasuwa Allah ya gafarta mana kun sai mu kuma ce ba muna oke mun yi wani karatu da ku wani dattijo shi hadisin gana aliyu ya ka koyi da shi mallami na makaranta gare almajirai gare shi bai da bulala sanda gare sai ya hito cikinsu ya yi tsaye jama'a ku tashi zuwa sallah ba su tashi ba sai shi biyu sahu duk ya tada su da sanda ta yi kun san mai littafin ga cikin littafin ga na mun kai shi mai littafin ga ya yi mai addu'a ta alheri ya mai addu'a ta alheri don wanda an ka kawo ma almajirai yana kuma tashe su su yi sallah mutumin na akwai alheri gare shi kuma kowa na son ya kai ɗanai inda zai koyi sallah ko kaji mutum na sukata yana son ta ko kaji yana sukata yana son ta iyawa na abai na ba ku labarin wani mutum garin da ka suka sallah kwarai mugu mugu suka ya kawa yawan sallar ga ran nan mun tashi daga tafsiri sai ɗana ya taho yana zaune sai ga ɗana ya taho ya ce malam tambaya ka ne ka yi raka a ɗari na kason in ƙaƙa zan yi kullum da dare in raka a ɗari in na tashi uba ne yana zaune shi uban mai suka sallah sai ni ga yana murmushi ya ji daɗi ɗana yana son shi sallah da yawa sai ni ga yana maciyaci wato ya dusa abin kwarai ni ce ya ka fara ya ce eh, ya ce ya fara amma ya kasa shi raka a ɗari ƙaƙa aka yi raka a ɗari sai ni mai bayani ni mai bayani ya ce to ya kai mutumin nan na zaune yana yana yana ta murmushi ya ji daɗi daɗi na na na son shi raka a ɗari da haka ko ka ji mutum na suka sallah yana son ya kai ɗanai inda ka yanta in dai mai addini na in dai mutumin mai addini na to shi aliyu bin abi dalib shi bulala gare ba sanda gare ba in ya biyo iske kana kwana da asuba sai shi ta rabka maka bulala nan sai ka tashi ka dauki buta wa kana amiru makkata min qibalin nabi sallallahu alaihi wasallam gwamnan makka a wannan lokaci wanda annabi ya aiko daga wuri ne ya aiko shi yayi gwamnancin makka wa huwa attab ibn usayd al-umawi shine attab ibn usayd annabi ya aiko shi ya ya makka lokacin da an kace makka radiyallahu anhu yuhaddidu bi darbi unqi man takhallafa an salati fi masjid fil masjid fil jama'a ya kace ya ci yayi alƙawari duk wanda bai zuwa sallah masallaci sallar jam'i masallaci yana tsaya wani wuri yayi alƙawari sai ya tsare waya ne kashe shi zai kun ji wa magabatan mu suke adako haka magabatan mu wanda bai zuwa sallar jam'i gini ne ya halitta kuma manzo Allah ya sa shi gwamna min qibalin nabiyyi daga gehen annabi ya zo ya zama ga wani annabi ya aiko shi amma ba ku ji inda annabi ya ce kakka buge su ba su su yi sallar su cikin gida ba ka jiya ba ba su yi sallar su ɗan hili ba su yi sallar su bakin shago ba ku jiya ba amma ku kuna aikin banza sallah bakin shago aikin banza na kuma jarin ka sai ya ƙari in baka bari ba eh, Allah ya so jarin ka sai ya ƙari kuma ba ƙarewa ɗaya jarin ka sai ba shi za abin ka kuma ba shi mugun ba shi za ka. wanda ba mai iya ɗauka kaya shi baka kai sana'a da kayi wani ya gani ya an shi ya ce ya rage bashi iri ne Allah zai maka insha Allah da kurce ka ka zanna kana sallah bakin shago bakin mahaukaci Ya kai magana ka ce wai Allah mala ai mana addu'a an ki muku addu'a mahaukacin ga kai masallaci waƙar da zakara imam ibn qayyim ibn qayyim ya ambata annahu kadaba ahla makka shi gwamnan gana na makka da annabi ya aiko yayi hudu ba ga mutanen makka wa qala yati ya ahla makka wallahi la yablughuni anna ahadan minkum takhallafa an as-salati fil masjid wallahi babu wani mutum guda daga cikin ku wanda labari ne zai zo min cewa bai zuwa sallah masallaci fil jama'a tare da jama'a illa da rabtu un na rance da Allah sai na sare waya ne annabi ya aiko shi ya kawo ga hudu ba ya kula imamu ibn qayyim imamu ibn qayyim ya ce wa shakara lahu ashabu rasulullah sahabban manzon Allah sai mai godiya sahabban manzon Allah sun gode mu wannan gwamna ga hada sani wannan aiki da yayi wa za da hori tafi a ayinu wannan mataki da ya ɗauka ya ƙara mai ɗaukaka ga idon sabon manzon Allah kai ko bakin wawa in kai ga mutum na matsawa kai ya ƙara baki gare ka su ba annabi mai matsawa a ce masallaci jami'i kunji wa za da hori fatan fi ayinihim fa aina na hannu min haula ya ce to ina muke daga waɗanda ya kamata mu dibe su mu ma mai koyi da su to wannan duka muhimmancin kulawa da sallah kenan ga a asayidu muta'abbidu shugaba mai yawan ibada almujarridu wanda ya tuɗe komi sai ibada a sabiku magabaci alwamiqu mai zurhi wato mai ƙarhi sayidu sayyidul ne shugaban ladannin duniya da na lahira wa khazinur rasulul amin mai yawan mai yawa manzo Allah hukun taskatai bilal bin rabah bilal bin rabah radiyallahu anhu wannan ladan bari ku ji shi an abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal manzo Allah ya ce ma bilal in ji abu huraira sai ya ta waye manzo Allah ya ce a kiro bilal ina lada a ce a kiro lada bilal ga ladan bilal na an tore shi zaune zanna ladan bilal ya zanna ya ce ka gaya mini haddisini ba ni labari bai arja amalin amiltahu bil islam cikin ayyukan da kake cikin musulunci wani aiki ka yi wanda ka haifa ɗan alheri ne ga Allah ba ka tashi sai ka min wannan bayani ya rasulallah waga irin tambaya fa sai manzo Allah ya ce na tambaye ka fa inni sami'tu dafana alayka bayna yaday fil janna aljanna ni shiga yau da daddare sai ni ji tahiyya balbal ne ya takalmin ka gaba gare ni sai ka min bayani mina na ka kai Allah ya sa ka aljanna ina tafiya ni tsin kayi ka gaba gari ne kana balballe ta kan kana tafiya sai ka min bayani wani aiki na kaka yi kullun kullun qala ma amiltu amalan arja indi yace ya rasulullah ban taba yin wani aiki ba wanda ya zama abin kwaɗayi gare ni gare ni ba annilam a ta a haɗa hurar face ni ban taɓa yin alwalla ba ban taba yin alwala ba fi sa'ati lele cikin wani lokaci na dare auna harin ko wani lokaci na rana da sahi ko da tsakiyar rana ko bayan la'asar ban taba yin alwala ba illa sallaitu bi zalika dahuri sai na yi sallah da wannan alwala ma kutiba li an usalli abinda Allah ya rubuta min in sallata duk alwala ni na mai da gaba na gaba na yi ta sallah sai na gaji sana'in bari ka ji abin da ya sa shi wanga aiki shi ne kwaɗayi cikin ruwayar da muka karanta da ku cikin almutajir rabi ya ce faza ka wannan kam wannan kam mutum ya shiga gabana cikin aljanna sai mai yawan sallah babu iyaka shi ɗaya ka shiga gabana cikin aljanna rawahu muslim rawahu bukhari wa muslim wa ahmad shi ɗawawa kai ma kana son haka nan to ga buta nan ga buta nan duk sadda alwala ka ta kai kai alwala kakka koma zama baka da alwala duk sadda ta kai kai alwala ka ji shi duk sadda kai alwala ka yi sallah ba ke ya ka abin da kaka iyawa wayan da ka ce ba a sallah da ya yi tabbatun su ba su kaka bada ba ga abin da kaka bada nan kuma ku ji annabi ya ce mai kai ko bilal sallar nan ta yi yawa karbi da ita ba ku ji haka nan ba ko kun ji ya ce haka nan yanzu to kuma kuna son kamar bilal to ku rika inda bilal ya dika su wayan nan ku kyale wanda ka iya sallah shi wanda bai wa shi bai ku dai yan Allah ya hore muku duk sadda ka ta kare kai alwala na biyu duk sadda kai alwala kai sallah baki abin da kaka iya. ba ke abin da kaka yi an kana yi raka a ɗari ya ce mako ce bali abin da an ka rubuta min in kana yi raka a ɗari bismillah kakka damu don ba la'asar yanzu ba la'asar a raka ta kai ka ta wannan kai alala kawai kai ta sallah kaga mutane na biya suna kallon kamiruwan ka da su ko bakin shagon kamiruwan ka da su ba abin da ya dame ka da su duk ko wanda ka jiya baka aljanna haka ita da ta hi komi daraja wuri nai bai hana maka duniya da ta yi komi kaskanci a wuri nai duniya da ta yi komi kaskanci a wuri nai ko baka abin da ya komi daraja a wuri nai bai hana maka abin da ya kaskanci wuri nai mu dai hanya muka gwada ku in kun yarda ku bi in ba ku yarda ba ku ta ku bi abin da kun ba ko yaushe in dai alwallata ka yi ba in dai alwallata ka canza ko yaushe ka canza alwala ana sallah ko yaushe ka canza alwala ana canza ana sallah kuma babu iyaka sai baki abin da ya bayyana ga mutum ma ba dali abin da ya bayyana gare ni ma ti ne abin da aka rubuta min an usalli in sallata kuma bari ka ji wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim wa ahmad hadisi ya samu inganci wanda babu hadisin da da shi inganci wa dafana alayka annabi yace naji balballe ya takalminka kala bukhari bukhari yace abinda aka ce madafana alaika tarika na alaika bal bal bal na takalmin ka naji shi bilal abin nan bilal sayyidina abubakar sayyidina wa ataka sayyidina amma wa inda ahmad ma ahadastu illa tawadda'atu amma ruwa ya ahmad ce yi ban taba yin hadasi ba face na yi alwala duk sanda ne ya hadasi sai na sake alwala ban taba yi daban da alwala ba ma a hadasu illa tawadda'atu ban taba yin hadasi ba sai na yi alwala wa sallaitu taini na yi sallah a ji wannan ruwa ahama ahmad kenan wa man kabaton azimatun li wannan daraja ce mai girma ga bilal daraja ce mai girma libilalin ga bilal min idamatihi alwudu a wasala na dawamar da alwala gare da dawamar da sallah inda kulle wudu in wajen kowace alwala sai ya yi sallah ba wa adadi allahu akbar allah ka shirya maga abin da ka shirya su ni tarihin magabata ina jin daɗin tarihin magabata shi yasa da allah abin nan ya kawo tarihinsu ya ce cikin eh, eh, eh, fi kisasihim la'ibiratun gaba da labari ga tarihin magabata la'ibiratun akwai abin lura amma li'ular ababi ga masu hankula amma yau mai yawan almajiran mu duk wanda ya taso duk inda aka karanta irin wanga tarihi bai zuwa wurin nan suna aza mutane wahala wallahi littafin su hayi na aka karanta mutane da da ko abubakar asuhi ko umar ko manzan allah asuhi da da sai ka to ka yi bayani suna maka ba da tarihin sai ka zo sai ka yi bayani ka yi mana bayanin wanda a su cikinsu muddin mutum na karanta tarihin magabata to zai ƙara imani zai ƙara tsoron Allah kuma duk wanda yake ibada zai gane bai yi komi ba sai shi ta kokarin karawa amma wanda bai karatun tarihin magabata sai ya dora ganin kai da shi wata tsayana mu a ahalu sunna Islamiyya muka karantawa to islamiyya ma da kuka karantawa zunubin da ka samu da islamiya shigar kama aji da kai zunubin da ka samu halan bai wuce maka badannan ko lada kwara guda ka samu ko ba ku ganin su da su da 'yan mata wanda suke da 'yan mata halan ɗiyan matan suna to shi kenan kun babu zunubi yana nan wani komi bai samu shi za ko gani wani karantawa ɗaya kai tsiya ɗaya shi ka ƙara karantawa shi kai tsiya ɗaya shi ka ƙara don zunubi ɗaya ka kwasa in kana kama ibada ka kama ibada wannan daraja ce babba ga abubakar wa ƙurbu manzilati kuma wannan daraja ce wadda ta nuna kusantar matsayi ne min rasulullah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falillahi darruhu min sayyidin Allah shi mai albarka da wannan shugaba Allah shi albarkanta da shi ya bi su ɗahira yana kwana da alwala wata aruju ruhuhu rene ta hau da alwalla ta yaka kwantawa rene ta hau zuwa sama fa tasjudu ta hatal arshi ta yi sujudu a ƙarƙashin al'arshin Allah fa radiyallahu anhu Allah shi yadda da bila wa radiya an Umar Allah shi yadda da Umar allazi ya arifa qadara rijali wanda ya san darajar mazajen bi kauli yace abubakarin sayyiduna wa ta taqa sayyidana yace abubakar shugaban mu ne kuma ya yanta shugaban mu ya'ani bilalan yana ni ya yanta bilalan kun ga yadda magabatan mu suke ibada kenan to jama'a manufan mu da sa wannan littafi gare ku don ku ga wa da magabatan mu ka ibada ko kuna dan motsawa alwallar kwana ba a sallah da ita ba a sallah da ita ita irin alwallar nan ta wadda ba ta karewa eh, in inda don kwana an ka ta boli da kashi jima'i dai ka walwale amma boli da kashi duk ba su walwale Aa in babu layi in babu in ka gama sallah ka kwanta kana da alwala ba sai ka sake wata ba eh amma dai da ka kwanta ta koma alwala kwana don haka in ka tashi in kana so kai sallah sai ka yi wata hmm. masallacin na ko komina na a wannan shirmin banza na masallaci dai muka magana shi na na tambaye ka masallaci na ko mine ne ai shi na naka tambaki shi masallacin na ba masallaci na ba in yanzu mai shi ya tashi mai aikin wurin na ya tashi yana ginin abinai yana iya ga dama yana su da wurin ba masallaci na ba shi na na kai maka tambaya a ai masallaci yanzu ga masallaci nan yanzu wane na wane na adda shi wanda adda ikon ya tayar da shi da muka zo muka sa kuɗi muka sai shi don a yi masallaci mun ka sai shi saboda haka ba mu gado ne ɗayan mu ba su gado ne kowa iyaka ta ya shigo shi sallaci a masallaci amma inda wani ka gado ba masallaci na ba nan da duk wani ka gado ba masallaci na ba wa alaikum assalam sai ka ta inda adda aƙidaka bai kai nisan waɗanga da muka waɗi ba bai kai nisan su ba don haka kora a sai masallaci a hita a sai da wuri-wuri darasinmu na shekaran jami'in ba kuma ce ba wasu sahabbai har tausayi ne sun hagani sun kace ka sai jaki ko ka sai hili kusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ga tausayi ne sallah ba ta kuce mai kullun kuma ga shi da nisan amma ai kun ji abin da ya gaya musu saboda haka magabatan nan nama da kuma gani su an mutane waɗanga magabata su an mutane kuma karanta muku na muka don mai koyi da su shi ɗaya na amana wadda ta samu kasa waɗanda littafai in an zo akwai abin hawa wani makaho ba makaho na